أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata shida ne ga watan biyu na musulunci kenan ma'ana shida ga watan safar shekara ta 1436 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin Maka zuwa birnin Madina wanda shi ne ya dace da 28 ga watan 11 shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dasa kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na ainihin wato shama'il muhammadiyya na imam tirmizi wanda yau muna darasi na goma sha tara darasi na sha tara a cikin littafin za mu tashi babu ma ja a fitika'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yake magana akan kishingidar annabi sallallahu alaihi wasallama al'ittika shine kishingida mutum ya kishingida yanzu kaman a larabci idan na haka za a ce ittakatu ittakatu alal kursi ka dogara hannunka ka sa nauyin jikinka a jikin hannunka shine al-ittika'u a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na annabin da aka turo mana shi mu yi koyi da duk abin da ya shafe shi kuma ya shafe mu to yana da kyau mu san ya yake yi dan da abinda mutum zai ya zamanto yana kan basira da ilimi qala haddathana abdullahi bin abdurrahman قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا وترانا من ذا الله بايد الله شيني شاكيا كما كان مريضا da كان شاكيا manzo Allah bai da lafiya fa kharaja yatawakka'u ala usama ibn zaid wa alayhi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa salla bihim annabi ya fito wannan fitowa da ba shi da lafiya sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fito yana mai dogaro ala usama ya dogara jikinsa akan ɗan adam shine usama ibnu zaid wa alaihi saubun qitri kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya wani tufafi qitri in an ce saubun qitri wato wata riga ce da ake yin ta ta auduga a ƙasar yaman sau qitri rigar auduga mai kauri wacce ake yin ta a ƙasa ta yaman ita ce saubin kitri a wannan lokacin ana cewa yaman da cewa kitri ɗin wani gari ne daga cikin biladul baharain. in ji malaman allah musu rahama tawashaha qad tawashaha bihi annabi sallallahu alaihi sallama ya sanya wannan riga ko mayafi wani bangaren mayafin a ƙarƙashin hamatansa na dama kuma ya jefa wato ɓangarensa a kafaɗarsa ta hagu shine attawasho kamar misalin mutum ya sa mayafi irin abinan malam ba ma'aran mayafin nan naka karɓo mana wannan mayafin iya guri eh kaga yayi amfani yau tawasho, yana da kyau mu gane saboda kalmar suna tuwa a larabci yanzu wannan kun ga mayafi ne annabi yana sa mayafi kamar yadda mun karanta da kusatin da ya wuce yana lullaba amma ku yanzu kun ga mutum sai ya ce ya fara tsufa wannan haka ina fassara a tawashshuh ne to an ga annabi yi haka an ga haka to bayi da lafiya wani lokacin ko zazzabi mutum yake kaga yakan yi haka saboda sanyi yana damunsa to an ga annabi yi haka shi ne kattawa shahabihi bangaren mayafin ya sa shi a ƙarƙashin hamatansa na dama kuma wani ɓangaren ya jefa shi a ɓangarensa na mai na to annabi yana irin wannan ka gan shi da mayafi haka so wata rana ko ka sa sai ka san cewa yadda annabi yake sawa kai ma kasa, wani lokacin kuma yana sa ya lullube kamar yadda makaranta da ku satin da ya wuce yakan sa ya lullube ina kan shi ya rufe jikinsa ya rufe kansa sai dai ya bar fuskarsa haka to an ga annabi bayi da lafiya wata rana ya fito yana makale yana dogare da usama kamar ya rike kafadar usama kenan saboda rauni ba zai iya tafiya da kansa ba saboda ba shi da lafiya fa salla bihim a hakan ya zo yi musu sallah da wannan mayafin da wannan rashin lafiyan a jikinsa ya zo ya musu sallah abinda usama yake so ya bamu ainihin labari anas yake so ya bamu labari kenan shukran dai wannan hadisin yana nuna mana hadisi ne dai sahihi imamu turmizi ne ya ruwaito shi abinda hadisin yake nuna mana yan uwana kamar haka annabi ya yi rashin lafiya rashin lafiyan nan an ce 23 ne ga watan safar tun ranar 23 ga watan safar um, a shekara ta ta ta abin nan a shekara ta ƙarshe kenan a rayuwarsa sallallahu alaihi wa sallama lokacin ya fita rashin lafiyan bala ya yi tsanani sosai ya fita ba zai iya takawa ba sai samu usama ya dogara a jikinsa a kansa usama ɗin nan ibn zaid mutum ne da yake kusanci da annabi annabi yana son sa shi yasa zaka rinka ganin yawanci a hadisi ana fata annabi da usama da sauransu kuma hadisin yana nuna mana ashe annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tawadu'unsa yakan yafa mayafi yana yafa mai mayafi sallallahu alaihi wasallama babu takabburanci a tattare da shi kuma wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana da kyakkyawa alaka da sahabbansa kaga anan gudun yanzu da ciwon ya kama shi cewa aka yi wani daga cikin sahabbansa ya samu ya dogara da shi shi ya taimaka masa kuma yana nuna mana annabi yana da kwaɗayin ya fito sallar jam'i ba ni da kai ba yanzu da mura in ta kama mu bara mu zo sallah ba mura ya wallahi mura ce take damuna Allah mura to wannan fa takawa ma ba zai iya yi ba amma sai da ya dogaro wani ana ana jayar shi akwai riwaya da zo cikin bukhari jawo shi ma suka yi gaba ɗaya ma kafafuwan suna jan ƙasa wa rijlahu khuttu al-ard kafafuwan su guda biyu suna jan ƙasa aka kawo shi aka ajiye shi akwai riwaya da ta zo ma sallar ba zai iya tsayawa ba a zaune yi sallar akwai riwaya da ta zo daga sauti ma ya ce Allahu akbar su iya ji ma ba zai iya yi ba su iya ji ma ba zai iya yi ba sai dai a yi ladanci a bayan shi don shi ne ma asalin samun ladanci zakara na masallaci ladan da liman zai ce Allah akbar shi ma ya amsa annabi ne ya fito sallah ba lafiya yana kabbara ba a ji shine abubakar sai yake dagawa yake wa mutane da karfi kaga ba ma ladanin bane yake daga ba bilal bane abubakar ne to shine mutanen mu kuma yanzu sai aka mai da abin ya zama kawai ko ana jin liman ma sai ga ana ana ana ladanci ba ba a ce ayi ba in dai ana jin sautin liman to ba bukatar lada ya ce Allahu akbar yana Allahu akbar ladan ma yana yi ba bukata wanda zai ce a ah, to ai a makka da madina ana yi makka dan a makka ladanin makka ladanin madina yana yi ladanin makka da ladanin madina ba shine shari'a ba ladanin makka ba zai kuskure ba ko yan makka ba sa kuskure su ko 'yan madina ba sa kuskure abinda ake auna abu a shari'a shine mai qur'ani yace mai hadisi yace ko a gindin ɗakin kaba aka yi abu fa ba a cewa ai ana yi a gindin ɗakin kaba ya zama shari'a ba a yi ba ana zuwa a yi sata a gindin ɗakin kaba ba sai wani ya ce sata ta halatta ba ana zuwa a yi bid'a a masallacin annabi ba ana zuwa a yi bid'a a masallacin maka ba so jama'a mu kula da wannan wannan fa'ida ce ta hanya muka fahimta a cikin wannan kisar Allah ya ganar da mu قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقاء عن عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه alfadl bin abbas ke cewa na shiga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama a rashin lafiyan da ya rasu a cikinsa kaga nan ya gaya mana wani rashin lafiya ne na ƙarshe kenan kaga ashe shi kansa annabi Allah yana jarabarsa da ciwo malam manzo Allah kansa Allah bai bar shi ba ba ce wai dan kana da lafiya wannan yana nuna Allah ya fi son ka ba a'a waɗanda Allah ya fi so a duniya ma yakan ɗora musu ciwo so samun lafiya da kazar-kazar ba yana nuna cewa wannan din kana da wani imani ne zaunanne mai matsayi a wajen Allah ba zai zama Allah ya fi son ka a cikin mutane kuma ya dora maka ciwo ka ta wahala saboda ciwo a shari'ar musulunci duk wanda Allah ya dora masa cuta ya dora mai ciwo to inda yana da imani to wannan ciwon kankara ne ga zanubin shi bayan istighfarin da yake ciwon da ubangiji ya dora mai yake ta fama da shi yau ya sha magani yau yayi kaza yau ya je asibiti yau a yi test yau a wa yu'ani min al-marad yana wahala rashin lafiya wahala yana spending yana ta kashe kuɗi wannan din lada ake rubuta mai haka annabi ya faɗa hatta shauka yushaquha har kaya da mutum zai taka yanzu annabi kaya in ka taka ka ji zafi manzo Allah ya ce Allah zai kankare ma zunubin kuma ba ka lada so jama'a mun fahimta a cikin wannan riwayar ashe manzon Allah kansa yana mai yana rashin lafiya to a rashin lafiyan da ya ya zo ƙarshen rayuwarsa kenan na gan shi wa ala ra'asihi isabatun safra'u fa sallamtu alai a kansa akwai rawani ko kuma ba isaba ko bandeji ko wani tsumma da i daure kansa shine isaba wani tsumma da ya daure kansa shine muke ce da shi bandage ko bandeji a Hausa wani fatsi-fatsi haka ya daure kansa kamar rawani amma ba rawani ba ne. kala fafa'altu a sai yake cewa kai faƙala ya fadlu sai sai ya ce da ni ya kai fadlu ƙultu labbaika ya rasulallah. amsa wa ya manzo Allah kalmar labbaika a larabci in an kira ka an ce ya wani in ka ce labbaik daidai yake da na'am Ibrahim sai ka ce labbaik kuma ko dan adam ana gaya mai ba sai Allah ba alhazai da suke labbaik Allahumma labbaik ai ana suna nuna cewa ya ubangiji ga mu a ɗakinka ga mu a wurin ibadarka mun amsa kiranka mun amsa kiranka Allah ne kace mu zo to ga mu mun zo shine ma'anar labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk godiya ne da ni'imomi ne naka ne wal mulk mulki ma naka ne la sharika laka ba ka da abokin tarayya tabaraka wa ta'ala kai kai kaɗai kake wa'idun samadun tilo to sai ce labbaika ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala ushdud bi hadhihi al-isaba rasi malan ciwo yayi tsanani annabi manzo Allah ya ce wa wannan fadlu ya ce ya kai fadlu rike wannan tsumma da yake kaina ka daure mun kaina shine ushdud bi hadhihi al-isaba ra'si tamke min kaina kamar yadda mutum bayi da lafiya ciwon kai yana damun sai ce kama min kaina kama min kaina irin yadda ake ko ko hannu yana ciwo mutum ya ce kama min hannuna kama min hannuna zo ka daure min kan annabi yana jin kamar idan fadlu ya dauki wannan tsumma ya daure masa kai zai rike ciwon ne saboda wahalar zazzabi ka kumanta annabi sallallahu alaihi wasallam shi ana ɗora mai zazzabin mutum biyu ne duk ciwo in ya zo zai yi ana dublin ne ninka masa ake yi ya ce u'aku kama yu'aku rajulani minkum ina yin zazzabi kamar yadda mutum biyu daga cikinku suke zazzabi to shi ne ce zo ka ɗaure mu tamke mu ala fa'altu sai na kama tsumman na ɗaure masa sun maƙa da fawada a kafahu alaman kibi. ya ce sannan ya zauna ya ɗora tafinsa tafin hannunsa akan kafaɗata sun makama ya daɗa tashi fa fil masjidi ya tashi ya shiga masallaci yana rike da kafaɗata ina janye da shi wa fil hadisi isa hadisin yana da tsawo amma nan tirmizi Allah ya masa rahma, ya taƙaita shi wannan wanda aka yi wannan abu da shi shine fadul dan abbas abbas dai baffan annabi dan gidan abdul muttalib abbas ibn abdul muttalib abbas dan uwan baban manzon Allah kun gani kamar kaga bafan annabi ne kenan to a cikin 'ya'yansa akwai akwai abdullahi shine wanda aka fi sani abdullahi bin abbas a cikin 'ya'yansa akwai kuma mai fadulu shine fadulu dan abbas to wannan fadulu din tunda kaga kamar zai zama kani yake ga annabi kenan tunda ƴaƴan baffanu suke da manzo Allah shine ce zo ka daure min kaina wannan yana nuna annabi yana da alaka kyakkyawa da danginsa na jini suna tare da shi sallallahu alaihi wa al-hashimi alhashimi qurashi an ce yana daga cikin mutane jarumai cikin sahabbai shi shi fadl din duk ƴaƴan abbas shine babba in an tambaye ka waye babban dan Abbas bin Abdul Muttalib shine Fadl ibn Abbas ranar yakin Hunain nan da aka je mutane suka sha kashi aka sha wahala a yaki aka aka ta guduwa da Allah ya ce wa yawma Hunain idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin wannan fadlu dan Abbas din bai gudu ba shi yana nan da Allah ce sun maulaitin mudbirin kuka juya baya zuwa suka yi musulmi a wannan lokacin suka ga suna da yawa kafirai ba su da yawa suka ce tab lannu gulabal yau min qillatin in dai yau dan mu kaɗan ne wallahi ba za a yi nasara akan mu ba yau yau za mu kace kace da su suka yi alfahari da yawan su sai Allah kuma ya nuna musu darasi cewa yawan ku ba shine karfin ku ba taron jama'a in na rududu wallahi ba shi bane tiya gas dai za ta baza ku a waye tsayayyu masu ƙarfin imani masu takawa to shine Allah ubangiji ya musu wannan to ranar da Allah ya jarabe su a yakin Hunain din aka sha wahala ga yawan amma kuma suka sha wahala kafirai suke ta kashe musulmi to akwai waɗanda suka ja da baya saboda abin yayi yawa to fadlan dan Abbas nan bai gudu ba Allahu akbar so wannan yana nuna mana sa kenan um, mutum ne mujahidi kwarai da gaske an ce ya rasu a wata annoba ne da aka yi a ƙasar urdun an yi wata annoba wani ciwo da ta kashe mutane a urdun ana ce da wannan annoban ta'unu amwas ta'unu amwas to a wannan fadlu ya rasu shekara ta goma sha takwas daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallama hadisan fadlu dan abbas guda ashirin da hudu ne hadisai na fadlu dan abbas 24 to anan abin da namu fahimta shine annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da abubuwan da za su sauƙaƙa masa ciwo a rashin lafiyarsa musakkinat ake ce da su duk abin da zai sauƙaƙa maka ciwo sauƙin ciwo a shari'a ba laifi kai amfani shi shine kamar abin da turawa ko likitoci suke ce da shi pain reliever pain reliever abin da zai rage tsananin zafi ciwo to kaga wannan yana nuna mana halaccin amfani da magani kenan a tadawi yanzu anan me maganin ba panadol bane ba paracetamol bane ba optelidon bane ba wacece don bace wannan tsumman in an daure kan to sai samu saukin ciwon to kaga da a ce akwai wayewa a lokacin na kera magunguna na zamani to za su yi amfani da shi to kaga wannan shine wato wato wato permissibility ko base da magani ya samu a shari'a cewa ya halatta a yi amfani da magani a sha magani ba ba raunin imani bane shan magani a sha annabi ma ya yi amfani da magani in wani ya tambaye ka me dalilin ce annabi ya amfani eh, ya yi amfani da magani wannan abin ba kamar magani ne ba kun fahimci wannan bayan wannan a yau da gobe za mu iya gane ashe idan mutum yana tsananin ciwon kai ya iya samun tsumma ya ɗaure kan ɗaurewa kai yana rage zafin ciwo ba wai fitar da ciwo yake ba amma yana rage zafin kamar yadda yunwa in ta mutum yawa in ya ɗauki wani abu ya danne cikin ko ya ɗauki belt ya ɗaure cikinsa to yana rage zafin yunwa to wannan shi ma yana da asali kun fahimci wannan ko sannan mun fahimci a hadisin sahabbai suna girma manzon Allah ta yadda idan ya kira su suna amsa mai da kalma mai kyau yanzu da ya kira fadl sai ya ce labbaika kenan wannan yana nuna idan mutum mai matsayi mai daraja ya kira ka to yi kyakkyawan amsawa babanka ne malaminka ne shugabanka ne dattijanka ne abokin mahaifinka ne wani na gaba da kai ne in ya kira ka amsa mai kyau da lafazi mai kyau waya kira ka ce eh kasa a kira mutum eh wannan eh babu ladabi a ciki eh ka ce na'am wannan kaga akwai hijira ko labbaik ko ina zuwa ina amsawa wannan dai da kyawun mu'amala sahabbai kuma dai har yanzu shi ma hadisa yana nuna mana ashe ya sahabbai suna da kwaɗayin sallah a jam'i kuma annabi yana da kwaɗayin sallah a jam'i muna maimaita wannan saboda jama'a jam'in nan fa a nan ake tarawa wannan zuwa masallacin da kake gani wallahi nan ne ake nan ake cika mizani in gaya maka gaskiya sai ka daɗe baka samu aikin ladan da za ka yi da ya kai wannan zuwa masallacin ba ka ji da kyau tunda ya tabbata a hadisi tahowanka lada ne ake rubuta ma ana kankare zunubi duk inda ka taka kafa ka ka sauke an yafe ma an daga darajar ka abu uku ake a kankare zunubinka a baka lada a ɗaukaka darajarka duk taku ɗaya ƙaddara tsakanin gidanka da masallaci taku nawa kake shi yasa aka ce wanda gidansa ya fi kowa nisa da masallaci shi ya fi kowa ribar samun ladan sallah malam saboda ba'idun ne min masjid ba wai dan kana nesa da masallaci ka ki zuwa sallah ba kun fahimci wannan sannan kuma a masallacin nan ne kake samun khushu'i da natsuwa babu lokacin da ɗan adam yake samun kwanciyar hankali da nutsuwa irin in ya shiga sallah na gaya muku akwai wani scientific research da aka yi wannan a wannan zamanin aka yi shi aka ɗauki ƙwaƙwalwar mutum lokacin yana cikin shagulgulansa yana harkokinsa na yau da gobe aka auna aka sa wata na'ura tana aunawa aka zo aka samu lokacin kuma ya zo ya kabbara sallah aka duba ƙwaƙwalwar da irin bugun zuciyar da waye sai aka ga wato bambancin ya wuce tunaninka suka ce ka me ake a cikin wannan shine ai waɗanda ba musulmi suke tambaya me ake a cikin sallar nan dan adam yake samun wata nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin ibada da a ce kullum mutum yana sallah amma kuma dan adam bai su wannan ba sallar ba a santa a dole ne wani da an kira sallah ma sai yayi sai yayi tsaki ransa ya baci kai latanan nan sun matsanta mutane eh dan adam kenan so jama'a mu kula da jam'i ko ba komai fa ya zamanto a littafin ka an rubuta kana zuwa jam'i wannan kaɗai insha Allah ya ɗan taimaka maka kaɗan tsallaka ka wuce amma ba jam'i ba ka da masallacin da kake zuwa kana sallah a bayan mataka ko kana sallah a gidanka ko mataka kullum kuna rikici da ita tawo masallaci a alhaji kaki ga mata suna bugo waya akar lamiji mijina baya sallah aka makallawa mai gidana baya fita sallah aka makallawa sai ya zauna da shi da yara su yi ta kallo akwai wacce ta ce wallahi baya sallah ta ce wallahi ina masa ƙarya Allah ya tambaye ni a kabarina ta ce wallahi baya sallah ce mutumin nan ina kallonsa haka zai tashi ya tashi mai kwayin ta masallaci ta ce suna kusa da masallaci ce wallahi kurmus mutumin na iya je ana ta kiraye kirayen sallah wallahi aka zai tashi ya wanka ya zo kawai falonsa da safe a kawo mai abin karyawa wallahi ya fifisa turaren sai hau abin hawan sai tafi ce zai dawo wani lokacin bayan azahar ana kallo yana kwance a ɗakinsa ko yana waya ko yana taɓa-taɓansa a yi la'asar bai zai yi ba magariba isha bai zai yi ba ta yi masa magana ya ce don me za ta takura masa ya je ya nemo musu abinci yana kan wahala ta matsanta masa da ƙarshe sai ya ce ke aljanna ke daban ta daban me sababin tambayan ita tana tambaya ne shin a shari'a a matsayinta na mace musulma a ba ta fatawa ya halatta zauna da mutumin da baya sallah wallahi malam suna nan da yawa ina gaya maka dan kai Allah ya rufa ma asiri ne kana zaune inda ake sallan kuma kai sallar tana da muhimmanci amma wallahi akwai wanda sallah nauyi ce a wajensa to kaji yasa ka yi kokari ka bautar da kanka ka bautar da jikinka wajen bin Allah kada tsautsayi yasa ka fada cikin wannan mummunan layin ai musifa ta kare ga wanda baya sallah malam me zaka ce wanda baya sallah kam me zaka ce wanda baya sallah azumin nan fa da kai gani wanda ba sa yi wallahi azumin nan wallahi wanda ba sa yi kuma biduni uzur Be zai yi ba kawai be zai yi ba ya billah ubangiji ya gyara mana halin mu babu ma ja a fi sifati akali rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da zo yake magana akan sifar cin abincin annabi sallallahu alaihi wasallama yaya manzon Allah yake cin abinci Allah ya ce a ci abinci ko kulu wa sharabu wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid Allah ya ce a ce Allah ya ce a sha to ya annabi yake ci kenan ana so a koya mana yanayin da annabi yake cin abinci sai mu lura yaya namu da nashi damar ribar sunnan ana karanta ta ka dan tsitsinci abin da za ka tsinta ka dan jarraba kai ma ko yaya Allah ya tashe ka cikin layin mabiya annabi a kiyama Allah ya kara mana sunna da kaunar sunna din قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن ابراهيم عن عن ابن عن ابن عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث وانا حديث إمام مسلم ده إمام أحمد da imamu tirmidhi suka rawaito hadisi ne mai kyau ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sude yan yatsunsa in ya ci abinci yanzu gabar farko abin da aka gaya mana annabi yana sude yan yatsunsa in ya ci cin abinci ma'ana bayan ya gama cin abinci yana sudewa bayan da wasu suke in mutum ya gama sai ya zaro tishu yana goge yana goge haka abin nan ba a'a hada takabbur annaba ya tsaye kes ka sa akwai wanda shi yana ganin dan me ya sida hannu tab ina sida hannu wannan is local ha ina ba zai yi ba to annabi yana yi ya tsaye ke sa suɗe suɗe suɗe suɗe suɗe sallallahu alaihi wasallam to kai ma kai matakar yayi amfani da hannun shi matakar kayi amfani da hannu in ka zo sida hannu ka san cewa ka bi sunna kar ka yi shi dan al'ada Allah ji kan iyayenmu da kakanninmu sun koya mana wannan idan yaro ya ci abinci bai sida hannu sai ga har bugunsa ake aka ci, ya aka ci abinci ba. na'am alaji na'am na farilla alaji a ina ai ba na fila ba na fila ne zan yi magana na fila dama ai ba dole ba ne na farillar a kwarai ko da gaske a guje kuwa da yawa ma yanzu nan duk ɗaiɗaikun ku na ba ku dama wallah wani zai faɗa ya san wani wanda ya yi suna nan da yawa na farin lalaji ba wani fila wato abin ya dame ka shine kake <laughs> har yanzu a can kake baka biyo nan ba ma inda muke ba <laughs> to Allah gyara mana ai wani abin ana gaya maka ka tashi zai wallahi baka dauka musulmi zai yi wannan ba amma wallahi ana yi wallahi ana yi ah. to annabi yana so da dan yatsunsa cikin yanayin da aka ruwaito manzo Allah yana a cin abinci na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallama idan yazo cin abinci yakan fara cin abin da ya fi daɗi in an kawo varieties kala-kala na abinci to abin da ya fi daɗi yake shi, an ruwaito annabi yana son nama idan an kawo abinci da nama yana fara cin naman tukunna ba a ajiye shi sai karshe ba cin abinci yara kenan ta ci a ta ci da ƙarshe a sa nama an ce wai ya ɗan fi daɗi ka ɗan rufe da nama <laughs> shi sai ya fara gyara naman tukunna to ai shine da'ir ko kuwa ga wanda yake ya ɗan fi amfani sauransu bincike ya nuna cewa lafiyayyen nama yana ƙara wa ɗan adam ƙarfi yana ƙara wa ɗan adam lafiya sannan kuma yana ƙara ɗan adam kazar-kazar nama lafiyayye amma fa a ci shi a takaice bincike ya nuna na zamani wannan ba hadisi nake kawo muku binciken likitoci bincike ya nuna yawancin nama nama in yayi yawa a jikin mutum kuma yana da illa bincike ya nuna farin nama ya fi jan nama amfani a jikin ɗan adam kuma ya fi alheri gare shi farin nama ya fi jan nama ina ce farin nama ana nufin kamar kifi kifi kuma shine ba ɗaya kifi ya fi naman saniya illolinsa ba su da yawa amma na jan nama yana da illa bincike ya nuna naman karamar dabba ya fi na babban dabba amfani Bujimi, naman bujimi, naman rago to na raguna ya fi wata rana na ga wani documentary da gidan aljazira suka yi akan jan nama ɗin nan ka ga yadda likitoci suka yi mai kace sai ka ce kai anya ma ka rinka ci nike shi suka yi suka fitar da matsaloli likitoci suna ta akwai kaza akwai kaza ciwon hawan jini ciwon cholesterol ciwon wacece ciwon menene ciwon kumburi ciwon wane ne ciwon gout ciwon gwiwa ciwon kafa ugu ya daina aiki wa duk daga nama kuma ina gaya muku ina cewa lafiyayyen nama ina maimaita ku fahimci lafiyayyen nama dabba mai illa dabba mara lafiya wanda yake bin arha yana zuwa inda ake yanka nama matattun dabbobi marasa lafiya yana siyato, to yana da tasiri akan rayuwarsa shi shi yasa suka ce dabbobin da aka yi kiwon dabbobin kiwo da suka je suka ci natural abinci suka ci ciyawa suka ci itace suka sha ruwan kogi suka sha wannan su sun fi lafiya kuma ya fi amfani a jikin ɗan adam akan dabbobin da aka turka su a gida ana musu allura don su ƙara ƙiba ana ba su abinci da kemikal za su fi ƙiba a ido sun kumbura a samu nama amma kuma wato matsalolin da suke haifarwa kuma yana da yawa sama da matsalolin da dabbobin da aka kiwata su a jaji ya fi kamar yadda kazar gida bincike ya nuna kaza ta gida wacce take kiwo a gida ba kazar gidan gona ba ta fi lafiya wannan kiwon Allah dai da ake sakinta ta tafi daga din mai kiwon kaza baya sayan dusa baya sayan inda ta gargajiya ne jefa ta kawai yake alalla to duk wannan bincike ne ya nuna so annab sallallahu alaihi wasallam yana son nama to yana son nama wasu malamai suka ce to dama ai ba ma nama wadatacce ne dole ya so shi ba wadatacce bane kaɗan ne sannan annabi in ya zo cin abinci yana cin gaban shi wannan muna magana akan nau'in cin abinci annabi gaban su yake ce kakka zo cin abinci an hada kada wasu kana cin abinci kana yawo da hannunka wani ya zo yana cin abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi hannunsa yana yawo sai annabi ya ce ya gulam ya kai yaro kul bi yaminika ka ci da daman ka wa kul min yali kuma ka ci abin da ke gaban ka sunna shine ka ci abin da ke mai gaban ka sannan sunna shine ka ci da dama shari'a ta haramta cin abinci da hagu mutum yanzu yana ci abin sai dai in mai hannu ɗaya ne mai hannu ɗaya zai iya ci da hagu wanda bai da hannaye kuma zai iya ci da kafa akwai wanda na gani babu hannun nan babu nan dinnan a gutsare ne yana cin abinci sai ya ɗaga kafafuwan sai ya ya haka ya ci da kafa wanki sai ya yi da kafan sai yake yin wanki rubutu da kafa yake rubutu sai sa yana rubuta Allah ya hore kafa kuma tana iya rubutun to wannan kaga larura ne ina fata ana fahimta so ka ci na gabanka ka ci abin da ke wannan to amma akwai abin da malamai suka ware suka ce shi wannan ba laifi in hannunka ya yawo akai kamar abin da yake ku ne kamar misalin aka zuba dibino a kwano aka ce a ci dibino mu biyar aka ce mu ci dibino to nan shari'a bata ce dole sai na ci dibinon gabana ba zan duba wanne na ga yafi gyada aka zuba mana gyada za mu ci a shari'ar musulunci ya halatta in ɗebo can ɗebo can wanda na ga yafi mun nama soyayye ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a can nan gurin ya halatta tun da duk abin da yake pieces ne kwaya kwaya ne wannan ba laifi Za hannun hannunka zai iya yawo amma abin da yake a haɗe yake wuri guda kamar shinkafa kamar tuwo kamar dambu a ah, ina fata ana fahimta to wannan mutum gabansa zai ci sunna ta tabbatar da idan manzo Allah zai ci abinci yana yin tarabbu yana nade kafafuwansa zaman da muka koya satin da ya wuce ya naɗe kafafun sai zauna sosai kuma yana rike kwanan da yake cin abinci sunna ta nuna kamar da makaranta annabin ya gama cin abinci yana mai yana suɗi hannunsa sunna ta nuna manzo Allah kafin ya ci abinci yana wanke hannunsa sunna ta nuna manzo Allah bayan ya gama kuma yana wanke hannunsa sunna ta nuna cin abincin manzo Allah idan ya gama yakan ce alhamdulillah sunna ta nuna idan manzo Allah zai ci abinci yana yin bismillah har ma ya faɗa ya ce duk wanda bai yi bismillah ba in zai ci abinci sai ya tuna to ya ce bismillah awali wa akhiri ko bismillah awali wa akhirahu bismillah a farko bismillah a ƙarshe suna ta nuna duk wanda yake cin abinci bai ce bismillah ba bai ambaci Allah ba to tare da shaidanu suke ci kuma suna ta tabbatar cewa duk wanda yake cin abinci da shaidan to Allah yana kwashe albarka da ke cin abincin babban dalilin da yasa shari'a ta ce ka ci abinci gabanka kamar yadda annabi ke cin gabansa sunna ta tabbatar cewa idan kana cin abinci albarka tana tana zubowa Allah yana zubo albarka daga sama yana diga cikin tsakiyar abincin amma to shi yasa manzo Allah ce fakulu min hafatayhi idan za ku ci ku ci ta gefe gefe gabaki daya na wannan abincin sunna ta nuna manzon Allah ba daga ya ci abinci yake kwanciya ba sunna ta nuna manzan Allah baya cin abinci shi kadai galiban ko da ya ci da matansa ko da ya ci da abbansa sallallahu alaihi wa sallam sunna ta nuna manzan Allah yana cin abinci yana shan ruwa yana ci yana shan ruwa yana ci yana shan ruwa saboda ya fi taimakawa wa abincin wajen nike shi kuma ya fi sama wa dan adam lafiya ba kyau mutum ya ci abinci bai sha ruwa ba ko a wurin likitoci haka ne yawa yawan matsalolin da mutane suke samu kamar irin yanzu ciwon da ya samu na zamani irin kidney stones da ake fada tsakuwar koda kodan mutum a samu tsakuwa a cikin tsakuwa ba wai tsakuwa ce ta dutse da ka sani ta yashi ba a'a particles ne na abincin da mutum yake ci baya shan ruwa suka ce idan mai tata ta zo ta ce koko ko wani abin tacewa da ana bukata a sa masa ruwa za ga in ana sa ruwa ya fi tacewa ko in ana sawa nan da nan ake fitar da mai kyau din a cire dusa to haka jikin ɗan adam yake yana da buƙatar ruwa da yawa sun ce saba'in bisa ɗari na jikin ɗan adam ko tamanin ruwa yake buƙata da ganye da ruwa so idan mutum yana cin abinci baya sa ruwa bai zuba ruwa ba to yana sa ainihin wato matatar abincinsa tana wahala ba za ta iya tace abincin sosai ba dole sai ta wuce da wani abu har ya zo ya shiga ta wajen kodarsa sai ya rinka makalewa yana taruwa yana taruwa tunda ba zai iya wucewa ba ba ruwa ba zai iya wucewa ba sai rinka taruwa sai ya taru sai ya rinka kumbura kumbura kumbura yana haduwa da yan uwansa to sai zama abu sai ga an samu tsakkuwa kamar kato haka kamar ya kai dunkulen hannuna a cikin koda mutum ɗaya wallahi me ya faru saboda yana cin abinci ba ya shan ruwa likitoci sun nuna cewa duk mutumin da yake da yawan shan ruwa ya fi lafiya likitoci sun nuna cewa duk wanda yake so ya kubuta da shi wuka kamar haka to ya rinka yawan shan ruwa yana tashi daga bacci ya sha ruwa wanda yake so ya kubuta da ciwon shiga ciwon hawan jini matsala ta kidney stones din nan ma'ana tsakuwar koda ko ciwon koda din nan to ya yawaita shan ruwa saboda ruwa ka mataci ne a jikin ɗan adam suka ce kana tashi ana so ka sha ruwa kana farkawa abinda ko tsakar dare ne kana farkawa kafin ka tafi masallaci sallah to ka sha ruwa bayi da daɗi amma yana da amfani ya zama ruwa ne ya fara shiga cikin cikinka saboda zai wanke duk abin da ka ci a yinin wannan ya wanke kuma ya zama yana da dan dama in ba ka iya sha take ba raba raba leda fiya wata ɗin biyu ko kuma ka sha leda fiya wata guda biyu ka sha ba da daɗi tabbas amma ka mai da shi ka'ida ka zai taimake ka kwarai da gaske yana lowering blood pressure da yawa shuga ɗin mutum yana saukar da shi da yawa matsalar koda dattin koda yana flushing ɗinsa haka likitoci suka faɗa ban sani ko ana fahimta na so duk wani abubuwan idan da zaka zauna za ga yana da yana da yana da alaka da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu da kuma sahabban wannan kaɗan kenan daga cikin nau'in cin abincin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sun ce kuma akwai albarka ne albarka akwai albarka a abinci musamman kuma ƙarshen abincin so idan ka ci abincin baka sada hannun ba to ka duk lokacin da ka share hannun ka share albarkan ne shigar da shi ciki sannan sunna ta tabbata annabi yana sada kwano ba wai ba wannan dan ba har kwanan Allah daɗa jikan iyayenmu da kakanninmu za ga idan an ci abinci za a ce yaro ya baka sada kwano ba ya baka sada kwano ba amma mu yanzu ƙauyenci ne ka ci abinci ka ƙarar da shi gaba ɗaya wallahi ko da kai da matarka ne sai ga ina ai sai ta rena maka hankali in an kawo ai dole ka ɗan rage ka ga wani rage na munafurci da ake yi <laughs> haka ne mana ga abinci ga wani waye ga mutum ya bar dan kadan wai irin a ai abin haka ya fi to wannan kadan din shari'a ba ta so ka shi za ga mutum ya bar kadan din da shi ba zai ba almajiri ba sannan kuma ba wanda zai ci kowa ya koshi da karshe zuwa za a yi a wajen kwanke wanke a zubar da shi kuma ba zai illata shi ba da yawa nan sai sa aka ce yanzu za a samu abinci a sa maka daidai iya cikin ka ka cinye shi gaba daya ka sida hannunka ka sida kwano ka hutar da mata da dogon wanke wanke ba shi kenan ba in an ba addini an fi huta jama'a an fahimce ni wannan mai riwayar ne kabu dan malik dan amr ibn al-qayn ake ce shi mutumin madina ne al-ansari al-khazraji sahabiyun jalil babban sahabi yana cikin manya-manyan mawaka a cikin sahabbai mawaka a cikin sahabbai yana cikin mutanen madina yana cikin mutanen da Allah ya ba da labari a cikin Qur'ani wa ala salatati alladhina khulifu ina magana akan sahabin wannan hadisin hatta idza zaqat alaihim al-ardu bima rahabat wa ala salatati alladhina khulifu kai Allah ya yafe mutane ukun da suka ainihin wato basu je yakin tabuka ba to amma Allah ya yafe masa shi yana cikin waɗanda suka ce Allah Allah ya ce Allah ya yafe masa ya shahara a lokacin jahiliya kuma a lokacin musulunci ma ya shahara ya shahara yawa yawan da annabi ya je kabu dan malik ya je Allah ya masa rahama kuma yana cikin wato yan hannun daman sayyidina Usman ibn Affan yan dama yan dab yayin da aka kashe sayyidina Usman ibn Affan an ce a riwaya ya koma yana tare da Ali ibn Abi Talib yana taimaka masa amma dai bai je ya kukukan da Ali ibn Abi Talib yayi ba bai je ba amma dai yana goyon bayan Ali daga ƙarshen rayuwar Kabu dan Malik ya makance a ƙarshen rayuwarsa ya zama makaho kamar yadda abdullahi dan abbas ake faɗa shi ma ya zama makaho shekarunsa saba'in da bakwai a duniya kabu don malik wannan saba'in da bakwai allah ya bashi shekara ta hamsin ya rasu ya rasu a wannan yana da yana da yana da hadisai sun kai tamanin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine yake baya mana bayani annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cin abinci yana suɗa hannunsa a wata riwaya aka ce yana su da 'yan yatsunsa uku za mu zo mu bayani da waɗanne yatsu annabi ke cin abinci nan gaba kaɗan insha Allah kenan yanzu mun fahimta jama'a su da ɗan yatsa suna ne ko a cikin cin abinci kuma ƙarar da sauran abinci albarka ne قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث أغني حديث مسلم كان صحيح ده أبو داود ده إمام الترمذي suka ce idan manzon Allah yana cin abinci yana su da 'yan yatsunsa guda uku yan yatsunsa guda uku wannan yan yatsu guda uku malam su ne babban yatsa da manuniya da ta tsakiya waɗannan guda uku su annabi yake cin abinci da su babbar yatsa manuniya wannan yawanci annabi da su yake baya zuba hannun kwaya biyar duka kuma kaga wannan ya dan fi sauki ai to maganan kaga lodi mutum ya zuba miya sai ta kwanta a tafin hannunsa bata taso ba ba ruwansa da bata rigar san yana cin abinci kenan ba haramun bane fa ci da yatsa biyar din ana nuna mana halarci annabi yana ci da yatsu guda uku idan ko mutum ya yi amfani da cokali shi ma ya halatta ba haramun ba ne to shi yasa idan ya zo suɗewa wanne yake suɗewa guda ukun yake suɗewa to kai ma sai ka rinka gwadawa in za ka ka sa ƙarfin cin abincinka a yatsu guda uku ɗin in zai yi قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد السدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن ya'ani يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري السفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا من ذا الله جماعة غني بانا cin abinci a kishin gide yanzu kamar nuna mana yake kai ku daina cin abinci a kishin saboda sarauta saboda mulki saboda nuna isa mutum yake shingide yana cin abinci kamar ka ce iyali ka mun abinci na an kawo maka kana kan gadonka kana kishin gida haka kana ci la ya jus annabi baya yi <laughs> wani abin da zai baka mamaki yanzu zamu zo mu karanta da ku aka ce mazala bai taba cin abinci ba ma aka dora mai abincin nan akan wani abu a wata riwaya cewa wata riwaya sun faɗi cewa yana ce akan haka da kamar ibn al-qayyim ya faɗa cikin zati tawadu'u sosai yake cin abinci duk wani abu da zai nuna isa akan yanayin cin abinci annabi baya yi bai alfahari wajen cin abinci bai sallallahu alaihi wa sallama to kaga wannan yana nuna mana yaya annabi sallallahu alaihi sallama yake ainihin cin abinci baya kishin gida hadisin bukhari da imamu ahmad da imamu abu dawud da imamu tirmizi me al-ittika'u dogaro ta wani bangare guda annabi ya hana a yi kamanceceniya da almutakabbiri na masu girman kai yayin cin abinci su ne masu kishin gina tawadu'i sifan annabi ne jama'a tawadu'u yarfa'ukumullah ku yi tawadu'u sai Allah ya ɗaga daraja ku duk wanda yake so Allah ya tsare matsayinsa da kimarsa to ya rinka kankan da kanshi idan ka kankan da kanka Allah zai ɗaga ka in kuma ka ce kai ma za ka dagu to kuma Allah sai ya kwantar da kai ka zama ba kowa ba sai Allah ya kara ma daraja na'am ba wanda ya rike kwano a hannu e ba laifi idan mutum ya rike kwano a hannu yana cin abinci wani sababi watakila wani dalili ya sa ya rike shi ƙala haddasa muhammad bin bashar ƙala haddasa na abdurrahman bin mahdi ƙala haddasa na sufiyanu an ali bin al'akmar nahwahu sai wani wani hadisin ne irin wancan da ya gabata قال حدثنا هارون بن إسحاق الحمداني الحمداني قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام بن عروة عن كعب بن عن, عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال ده كعب بن مالك يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث النبي أكسن شينا شن أبنش ده إن ياتنسى قدا أكو ويلأقهن kuma yana siɗe su ka gani wannan ya nuna mana yatsu uku na yana cin abinci da su kuma yana siɗe su hadisin muslim ne da imam ahmad da abu dawud da tirmizi da sauran malamai hadisi ne sahih qala haddathana ahmad bin mani'a qala haddathana al-fadl bin dukain qala haddathana mus'ab ibn sulaim qala sami'tu anas ibn malik yaqulu utiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tamrin anas dan malik yake cewa an zuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dabino tamr yace da aka zo mai da shi fara'aituhu <clears throat> ya'kulu wa huwa muq'in min al-ju' sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yana cin wannan dabino yana wato muq'in min al ya jingina da wani abu saboda bala'in yunwa yunwa annabi yake ji yunwa ta sa ba zai iya ma zama ya rike kansa ba ka san ko rashin lafiya ne in ta yi karfi ba ka iya rike kanka sai dai ka dogara ko to yunwa ta kan yi wa manzan Allah yawa in ta mai yawa ba zai iya zama ba sai dai ya dogara da wani abu to anan sai ce na gan shi saboda yunwa ya dogara da wani abu an ba shi dibino yana ci an ba shi dibino yana mai yana ci annabi yana son dibino jama'a dibino kuma yana da albarka dibino yana da alheri a tattare da shi yana taimakawa kwarai da gaske wanda ya samu damar mallakansa hadisin muslim ne da abu dawud da Turmi. shi yasa aka ce ko azumi mutum ya yi? ya fara cin dibino bincike ya tabbatar kuma ya nuna cewa yana da kyau mutum yana gama yin azumi ya sha abu mai zaki yana da tasiri yana taimakon hantarsa da cikinsa ga baki daya functioning na jikinsa mutum ya ji yunwa ya sha abu mai dan zaki ko ya ci abu mai dan zaki kaɗan ya fi akan ya sa mai ɗaci a cikinsa amma yanzu wannan al'umma akwai wanda yana ana buɗe baki sigari yake wani bawan Allah ya ce <laughs> ya je Malaysia yana karatu sun je wani masallaci na juma'a babba za a yi buɗe baki duk an gayyace su aka ce ga liman ya zo kawai liman ya zo ya zauna da sigarinsa liman fa wallahi malam da sigarinsa a gaba ga kayan buɗe baki nan ana Allahu akbar ya ɗauki laita cas ya dora sigara sai ya zuke wannan sigara ya ce kai shi dan Najeriya ne wallahi ka sa guri ya ce wallahi wannan in a Najeriya ne ba za a bi ka sallah ba suka ce yau me ya ga wani abu ne su a wajen saboda raunin addini <laughs> liman da sigarinsa kuma a tsakiyar mutane in gama ya watsa ta kawai da yake kabusu ne ya zuke ta <laughs> to kaga wannan ai bai yi ba a ce kana zaka sha ruwa bude baki ishi ruwa ta ka bara watsa hayaki habba wala ai bai yi ba to wannan kenan jama'a wannan yana nuna mana ga irin nau'in yadda annabi yake yake cin abinci yakan ci dibino sannan kuma yunwa kan kama shi sai mu yi haƙuri mu ma in yunwa ta kama mu a yi haƙuri a haƙuri wata ran wallahi za ka yi wayar gari baka da abin da za ka ci din ba komai sai ka tuno annabi ma haka ta shafe shi cewa aka yi dole cewa aka yi dole kullum sai ka cika koshi haka aka ce me yasa aka ce ka ringa yin azumi dan a koya maka zama da yunwa saboda rayuwa tana iya juyawa kai kana cin abinci sau uku kullum akwai wanda wallahi sau ɗaya yake ci kun fahimce ni babu ma ja fi sifati khubzi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama babin da ke magana akan sifar gurasar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama gurasa in an ce gurasa kamar burodi kenan ko da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ci mu anan za mu iya ce da shi burodi ko biredi قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سميت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة لقنا عائشة أنها قالت gana na aisha tana ba mu labarin da annabi ya rayu a gida ta ce ma a alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sha'iri yawmaini mutatabi'aini ta ce iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba koshi da gurasa kwana biyu a jere ba a ce yau an ci gurasa an koshi gobe ma an ci gurasa an koshi gurasa yau mu yanzu waye yake cin gurasa ma sai dan sha'awa an fi karfinta to su ku abinci ce wannan gurasar da kake gani ana yawo da ita a faranti kana rena mata hankali wata ran sai ta ja ka wallahi a gar to annaba a gidansa ba a taba jera kwana biyu a ci a koshi ba kai da yanzu kana da buhunan fulawa ma kana da kaza ba a taba yi ba hatta kubida rasulullah sallallahu alaihi har aka dauki ran annabi idan baka fahimce ni ba biredi annabi ba a taba cin biredi a koshi a gidansa ba kwana biyu kai yanzu 'ya'yanka bol suke da burodi bal suke da shi saboda matarka ka kyale ta ka bata freedom ka bata yanci mata sun samu wuri ba abin da ba za su yi ba a takura ma ka siyo biredi a siyo biredin ka ga yara sun ci sun jefar ba ta da asara tunda ba kudin ta bane kuma gobe a ce ka kawo ka je gidan gidanka ga guntun biredi yaron da yanzu ya fara cin abinci sai a bashi rabin biredi ya rike saboda dan gata ne in ka gani karbi naka ne karbi ka dan dauki gutsure ka bashi sauran ka sa a leda ka kai ka kai gefen durowar ka ka ajiye ka ce goban an ce za a kawo biredi ni na kawo haka ake yi ina gaya mana wannan da kiyamu da baki da wasali muna fahimtar wannan tarbiyyar mata in sun zo makaranta kaga yaro sai a bashi ledar biskit biskit din na ya kai naira ɗari mai tsada yana ta ɓamɓare shi yana ta wasa da shi uwar tana kallo saboda ba ta da matsala za ta fito ne uban ya ce gashi a sai wa wannan eh, biskit ba ta da matsala ko kaga waya mai tsada mace ta ɗauka ta ba wa yaro yana ta kwalata ba ta da matsala saboda in ya fasa ta uban zai sai wata ko ka ga biredi a gida ɗin biredi din nan dai da kake gani biredin da gashi nan in ba sa'a ba sai zo ya gagare ka wallahi za a ɗauke shi ana wasa da shi watan gari da shi wanda wani akan biredin naira sittin wajen mutum uku suke rayuwa hudu jiya ɗin nan wata mata wallahi ta buwa mu waya ban santa ba take gaya mu take cewa dan Allah malam yaya za ta tana fama da rayuwa da ita da mai gidanta ta ce yau ɗinnan nan mijinta sun yi shekara sama da goma sha uku suna da ya ma budurwa ta ce amma wallahi malam har yanzu in ya zo za mu karya da safe naira ashirin yake bani ko naira arba'in 20 naira ko 40 naira ce wallahi ta ce marasa yadda za mu yi na ce ashirin 40 ta ce wallahi tallahi in kes ma in takaice maka ma dai sai da na nemi su zo su zo mu haɗu da su mijin ya ce zai zo za su haɗu ya ce bai zai iya ba iya abin da Allah ya hore mai ashirin nan da arba'in wallahi yanzu akwai wanda aka ce matarsa wallahi miliyan guda yake rafa miliyan guda yake zubewa kudi ya ce gashi na a ta bukatu in sun kare a mai bayani wallahi amma wata rana da wani abu ya shiga tsakaninsu wallahi makami ta ɗauka tana dukansa nan aka kamun fatawa aka ce don Allah in yi wa'azi akan matan masu kuɗi fa ba su da alkawari wallahi wani ne ya zo ya gaya mu wani mai hali ya ce masu matansu suna matsanta musu wallahi anan nake gaya ma Allah ya sa ya zo miliyan guda yake ajiye mata tai ta zara sai ya kare ta mai magana amma wallahi wata rana da ta da wani abu ya shiga tsakanin su wallahi makami ta dauka kai sai da ta zane shi ma zane shi ta tas bayan ya gama bata miliyan din sun yi harkar da suka yi mu kuma nan a turo mana fatawa da ya sha duka mai wa'azi mu kuma mu zage su tarbiyya ce wannan mu ba cewa muka yi a tsananta musu amma ya kamata mutum ya koya wa kansa rayuwa wannan dukiyar da kake ganin ta ba ta da tabbas wallahi yanda duniyar kanta ba ta da tabbas to kudin hannunka bai da tabbas wannan kyalekyalen da kake gani wallahi wata sai ka neme shi karasa akwai lokacin da zaka zo kana ganin abu ya fi karfin ka kuma ba zagin Allah kai ba ba shirka kai ba ba kafirci kai ba komai kai ba so mutane wallahi su ba hankali da rayuwa ku zamanto masu alkinta abubuwa kar ku zamanto masu almubazzaranci wala tubazzir tabzira kaji dai annabi bai taɓa yin kwana biyu ya ci gurasa yana ƙoshi ba hadisin muslim da imam turmizi akwai abin tausayi da wato alhini a cikin wannan babu in aka kwatanta ma yadda annabi yake rayuwa da mu kuma yanzu yadda muke rayuwa ka gane irin ni'imar da Allah ya mana amma ba mu fahimce ta ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yi haƙuri babu tambayoyi yau insha Allah zan ajiye sai wani sati sai mu amsa su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh